الذي رفع بالعلم أقدارا وجعل السنة حسنا منيئا وقام بالحجة ميزان الحق فلا يميل مع الهواء ولا يضطرب مع الدجيج والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين الذي أدحر الله به نور الهدى وأزال بسنته ظلمات الردى وعلى آله وأصحابه الذين حملوا العلم صافيا وبلغوا الدين وافيا ومن صار على طريقهم واكتفى أثرهم إلى الدين أما بعد أنقوا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من أقوم ga watan zulkada ko tara ne ga to tara ga watan zulkada a kwamitin lissafi na mai alfarma sarkin musulmi ke nan? wanda ya daidai da 1447 ga watan hudu shekara 2026 inda muke gabatar da darasi cikin littafin al'alaƙatu bai na shayi wata tasawufi ardun wa ƙado wannan shine wannan karatu yana zuwa daga wannan masallaci ne na tunawa daga cikin ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abu ubaida masallacin da aka fi sanin shi da masallacin malam khamis adresiri da ke nan bypass wannan shine majalisi na sittin da shida. wala shanuna addu'a ga to wannan shine majalisi na 66 wannan suke da littafi su duba shafi 230 da biyu za su gani an ga gurin an ga wajen aiko to in ba a manta ba malam yana maganan akan abin da ya shafi wato amma awa'il as-sufiyya alladhi dhahara wasfu at-tasawuf muqtarinan bi asma'ihim li awwal marra fi tarikh al-muslimin a shafi na 230 daidai sai yace al-awwal abu hashim al-kufi wanda ya rasu hijira ta 150 daidai fa shafi na 232 inda zamu tashi da malayin kawo abu hashim al-kufi sai ya kawo mutum na biyu shine wato a asani shine Jabir bin Hayyan al-Kufi wanda ya rasu hijira 207 da takwas kaji kowanne zaka ji ana al-Kufi al-Kufi ma'adudun min shi'at wannan an kirga shi yana daga cikin yan shi'a bal min kibarihim a'a yana cikin manyan su ba wa alamihim da jigajigan su وهو تلميذ لإمامهم السادس ɗalibi ne da ake jingina shi zuwa ga wato tsarin jerin imaman shi'a guda goma sha biyu imami na shida shine jafaru sadiq jafaru sadiq nan mun sha faɗa maka ce jikan sai da na abubakar ne ta ɓangaren uwa kamar yadda yake jikan sai da na ali ta ɓangaren uwa an fahimta yi saboda su da suke jingina kansu ya aure akwai wata mazhaba sunanta jafariya jafar sadiq bai da alaka da in shi'a alaka ta kusa ko ta nesa wutar gabar da mutanen nan suke so su kunna ga wanda ya san tarihi ya san cewa ƙarya ne in tarihi ne ingantacci wanda ya dace da abinda da ƙur'ani ya faɗa na muhammadun rasulullahi wallazina ma'ahu ashidda'u al-kuffari rahama'u bainahum da kuma abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a kan sahabbai cewa adillatin alal mu'minina a'izzatin alal kafirina da haka azilla tawadu kamar yadda can Allah ya faɗa yake ruhama ubainu da haka banda abin da Allah ya faɗa wa sahabbai cewa innamal mu'minuna ikhwa suka tsallake mataki na ikhwa ya zamanto an samu ruhaba ubainahu suka tsallake wannan matakin sai da suka tafi matakin na wayu firuna ala anfusihim walau na bihim khasasa suna fifita ɗan uwansu musulmi akan bukata ta duniya da wanda ya sai mataki na al-isaru yana da bukatar abu amma lokacin da zai ga dan uwansa musulmi na da bukatar abin shi ya hakura da tashi bukatar saboda shi ai ko ka san yan uwantaka da abokantaka ta kai kuwa da haka yi zamanto sayyidina Jafar dan Abi Talib yayin sayyidina Ali da aka kashe shi a yakin mu'utar matarsa da ya rasu ya bari wato asma'u bintu umaisi sai sai na abakar ya aure ta wannan matar da sai na abakar ya aura matar jafar yayin sai da na ali wanda babansa daya lokacin da na na fatima ba ta da lafiya ita asma'u bintu umaisi ita take jinyar na na fatima ko da ta rasu ita ce mata wanka wannan matar asma'u binti umaysin matar sai na abakar da ta yi jinyar na na fatima tara su ta mata wanka da kuma tara su sai sai na ali kuma sai na abakar ya rasu sai sai na ali kuma ya aure ta shi yasa da ta tashi zuwa gidan sai na ali sai ta zo da muhammad dan abubakar sibbi to dan Allah mutanen da suke da wannan alaka eh ya za wani ya zo ce akwai gaba da rigima tsakaninsu har a ce wai san sai da la'adi da san abubakar da kamar san Allah da shaidani ba ba za su haɗu ba inda kana san ali kawai ka so adi haka suke faɗa to shine malam yace wa ahadu abawa bihi sannan ɗaya daga cikin ƙofofin sallimu sahabatihi dan abokantakarsa iyahu wa khidmatihi da kuma yin da'awar cewa yana majafar Jafaru Sadiq khidma wa ta'allumihi minhu da kuma koyon ilimi da gure shi wa qad allafa wannan malamin yayi rubutu fi tashayyu a cikin su shi an wa zuhud da zuhudu wa tasawuf da sufanci wa falsafa da ilimin falsafa zakara ibn al-nadim ibn al-nadim ya ambace shi fa qala yace huwa abu abdullah jabir bin hayyan bin abdullah al-kufi al-ma'ruf bis-sufi wanda aka sanin shi da sufi wannan shine taken da ya masa sai wa ikhtalafan nasu mutane sun ƙara wa juna ilimi fi amrihi akan al'amarin sa fa qalat shia yan shi'a suka ce innahu homin kibari yana cikin manyan su wa ahadul abuwa yana ɗaya daga cikin kofofin sun thumma zakara ikhtilafan nasi fihi sannan ya ambaci saƙanin mutane akan sa a kulli ta'ifatin da da'awar kowace tsa'ifa cewa bi annahu minhu cewa yana cikin su kal falasifa kaman falasifa wa ahli sana'ati wa ghairihi ahli sana'a hum al ulama al mutakhassisun fi ilmai muhaddath malaman da suka ke banta da wata sana'a wanda aka san su da wannan abu su ake ce musu ahli sana'a hatta addahu al ba'd asira wasu suka kirga shi bi annahu la asala lahu wa la haqiqata da wannan mutumin kai da sabani ya kai sabani suka ce kai ba shi da asali ba ma haƙiƙasa sun ma zakara fihi ra'ayahu sannan sai an ambaci ra'ayinsa shi ibnul nadi fa sai yace wa rajul lahu haƙiƙa wannan mutumin da gaskiya yin shi kamar yadda suke ta ƙoƙarin karyatawa cewa ba wani mutum Abdullahi bin Sabai kuma ƙarya ne wa amurhu al'amarinsa sa azharu wa ashharu ya fi bayyana ya fi shahara akan a ce wai ƙarya ne babu shi kurafat wata tasnifatuhu Wallafe-wallafen da ya a'azam wa aksaru suna da girma suna da yawa wale hadar rajuli wannan mutum yana da kutubin littattafai fi mazahibi shi'a a mazhabar shi'a ana uriduha fi mawadiha malam yace zan kawo maka littattafan ma da ya rubuta a inda zan kawo su wannan ya zo a cikin alfiyar libnul nadim shafi na 497 da 8 da 8 da 499 to shine sai yace fabnul nadim ibnul nadim yurajjihu yana rinjayar da cewa kaun ibn hayyan min shi'at al-mutasawwifa wannan jabir bin hayyan al-kufi yana daga cikin yan shi'a amma waɗanda suka lullubi da rigar sufanci tunda ko kowa nan Najeriya ai muna da su ko shi'a da wata riga sannan sai ce mimman lahu yana da waɗanda suke da rubuce-rubuce fi fununin muta'addida a cikin fannoni mabambantar su wata shayi wata sau banda sufanci da shi an ci nan ne kawai bai rubuce-rubuce ba wa zakara hulqaqa fi fi tarihi alqaqa fi ya ambace shi a cikin tarihinsa sai ya ce jabir bin hayyan al-sufi al-kufi kana mushrifan ala kafirin min ulumi al-falsafa ya kasance ya yi leke-leke akan da yawa daga cikin ulum din da suke da alaka da ilimin falsafa wa muqallidan li ulumi al-ma'ruf sannan ya rataye ga ilimin kan da yake ilimin da yake sananne ne ga ilimin batin ilimin da suke ce masa ilimin batin وهو مذهب المتصوفين من أهل الإسلام وأن مذهب تسوف عيدك تكن وإن سكي دعور مسلمتي كالحارث المحاسب وسهل بن عبد الله التسري ونظرائهم دقالا وإن سوى أكوي إلى من ظاهري أكوي إلى من باɗi in ka ce ilimin zahiri da ma'anar kana nufin abin da ke gyara gaban ɗan adam na waje shi kake nufi wannan alar rasu wal'ai in ka ce ilimin baɗi ne, da ma'anan kana nufin abin da zai gyara zuciyar ɗan adam wannan alar rasulai amma ka ce akwai wani ilimin sunansa ilimin zahiri da baɗi, sannan kuma baɗinin ya saba mawa zahirin wannan zancen banza ne waƙar zakara ku tuyen shi shi'a sun ambace shi fi musannafatihin wa tsabaƙatihin a cikin rubuce-rubucensu da kuma ɗabaƙoƙinsu wa wasafuhu sun siffanta shi bi tasawuf wa tashayyu ya hada abu biyu Gari za ta sufanci sannan yana dauke da wa shi an ci ma'a ta'zimihi tare da girmama shi wa ijlalihi da kamba shi fa min dalika daga cikin wannan tarjama lahu Muhammad Baqir Akhwar Sari bi qawlihi ash-shaykh an-nabil in an ci annabil shine mutumin da yake da cikakken hankali Jabir bin Hayyan al-Sufi al-Tartusi ko a sardusi wasafu ya siffanta shi cewa bi annahu min mashahir il ulama yana cikin malamai na farko inda suke shahararru fi ulumin kasira a cikin ilimin muka masu zakara min ha ulumus sirri eh? ya ambaci daga ciki akwai ulumus sirri wal jafar al jami'a don san mun ce shi ya sana da wata jaka wadda suka ce mahadi ya gudu ya shiga kogore da sunanta al jafar eh ta wannan jakar jafaru akwai ilmul awwalin wal akhirin a cikin ta akwai zabura akwai at-taura akwai injila akwai sufi ibrahima eh kusan nan ce maka Allah ne kadai ba su yana cikin jakar nan ba ya ruga da ita amma da abin da ka sani cikin jakar nan aljafaru ita jafaru to akwai mahadiya dan na shi garami da ita da gudu eh ya shiga kogoma a san maganar nake faɗa ba ta musu daɗi قال له لا ما قال باتا مسوى باتا مسوى عينه هو تدادي أنقاني والجفر الجامع بجفر عدت تتتلو كومي كما ذكر له مصنفات كثيرة كما يدى أن بسيطانا تفايد يلغوتا من هذا كتاب كتاب اللتاف ده يشتمل يقنص على ألف ورقة akan ya kai shafi ko falle dubu ta tadammanu rasa'il Ja'far sadiq wacce ta kunshi rasa'il na Ja'far sadi sadiq wa dhakara annahu kana tilmidan li Imam sadiq sannan ya ambaci cewa shi ɗalibin al-Imam Ja'far sadiq ne wannan ya zo cikin Rawdatul Jinan fi ahwal al-ulama wa sada a juz'i na biyu shafi na 217 wa tarjama lahu Muhsin Amin wasi a wannan malamin Shi'a ne wa'addahu ya kirga shi min a ayani shi'atul imamiyya yana cikin malaman yan shi'a imamiyya wa qala jafar as-sadiq wa wa qala yake cewa an al-ma'ruf bis-sufi wannan aka fi sanin shi da sufi kamar ka iya ganin dan shi'a yanzu a cikin tatul din shi sai kaga an ce maka al-maliki kuma bai da alaka da mazhabin malikiya ko wa zakara annahu ya ambata cewa allafa fi az wal-mawa'id ya yi rubutu a kan zuhuru da abin da yake da alaƙa da mawa'if wa kana min ashabi Jafar as-Sadiq wa ahada abwabihi yana ɗaya daga cikin waɗanda suka danganta suya su ɗaliban Jafar as-Sadiq ne ɗaya daga cikin ƙofofin da ake kaiwa zuwa gare su wa min kibari ayani shi'a yana cikin manyan yan shi'a wa annahu ishtahara bi tashayyu'ihi wa ilmihi ya shahara da shi an cinsa da ilimansa wa tasawufihi da kuma lullubuwa da riga ta sufanci wa falsafatihi wa talmazatihi lis da kuma cewa shi dalibin al-Imam Ja'far as-Sadiq wa zakara lahu mu'allafatin fi mukhtalaf al-funun ya ambaci cewa yana da littattafai da ya rubuta a fanni na ilimi mabambanta wannan ya zo cikin ayyana shi Ali Muhsin Amin juz'i na 4 shafi na 30 da shafi na 39 sai malam yace idan asheku ya tabayyana min hadhihi at-tarajum daga wannan tarjamar zai bayyana anna jabir bin hayyan min a'lami tashayyu yana cikin manyan malaman shi'a fa shi'atu tu'azzimuhu wa tuqaddiruhu shi'a tana kaddara shi tana mutunta shi tana girmama shi wa taftakhiru bihi tana alfahari da shi ka shakhsiyatin ilmiyatin ko shi'iyatin wato kaman wata shakhsiya ne ta ilimi zuwa ga shi'a wata ta bihi tana jin tana samun izza in ta jinginu in ta jingina kanta zuwa gare shi alal ragami mishti sharihi aidan tare da mai wato shaharar da yi bi sau da sufanci ko kuwa yanzu rigimar da aka yi sai da Abu tare da ya faɗi cewa kaso saba'in ko na gaskiya yana hannun shi'a amma ai kaga bai yadda ba ya amsa sunan cewa kuma shi shi ne yanzu yau ba musulunci muke ba dan Allah daga ran da na gano cewa kaso 70 na gaskiya yana hannun kiristoci me zan yi a musulunci ba san zan yi ba haka ya faɗa ba amma ai tare da haka tare da duk wanda yake jin aƙidu da yake bassan su ya san aƙidu ne na shi'a Eh? tun da ka riga ka ce kaso saba'in cikin ɗari gaskiya na hannunsu ko to me rage haka sai dai kai to amma tare da haka ya yadda cewa shi ɗan a ne kai tsi bai yadda ba to shi ne abinda malam yake cewa alar raga min nishi hadihi aidan bit tasawwu tare da san cewa ya dingina kansu zuwa ga sufanci ko ɗan shi'a na girmama shi kuma ka zuwa a gani ko a nan ta ko kaman ba kaman ƴaƴanta ɗan hmm? shi'a waɗanda suka ce su ɗan shi'a ne kai tsaye da ƴan kogo me ya raba su ai babu da ya raba su sai sau da kan an taɓa ɗan shi'a ɗan kogo din yake shi aka taɓa an taɓa ɗan kogo ɗan shi'a shi yake jin an yi an taɓa tare da waɗannan kuma di da za su yi maka sufa ba a shi a bane ba ka ban da shi sa maka ce kai ya yadda cewa mahaifinsa ya rasu yana da'awar cewa shi da suna ne to ina makomar mahaifinsa in zai yi addinin da ya koma zuwa ga Allah kaso saba'in cikin ɗari na gaskiya ba ta tare da shi. Yara ne, to ire-iren waɗannan kuma koyon za ka su. wasu da sunan tijjaniya wasu da sunan ƙadiriya suna ansa sunan tasawu sufanci amma ƙarya suke yan shi'a ne da rigar tasawu haka ne ko haka ban haka ne da ne sai malam ya ce fihi ne a lokacin da an gayar shi'a min as wa'inda ba yan shi'a ba daga cikin sufai qad aqfalu zikrahu su sun yi watsi da ambatar sa fi tabaqati fi tabaqati a cikin ɗabaƙoƙi wa rijalit sau da kuma mazane nawa na sufari. a waɗanda su ba 'yan shi'an ba idan sun tashi kawo tarjamarsa su ba sa kawo shi a cikin rijalit sau amma kuma ga shi a can ɓangaren yana amsa kuma a sufi amma tare da ɗauko da dakon aƙida ta shi'anci Ke sa ana musu wayo an lura? kuma ka duba ka yanzu ko masu suka da ya zo yana so zai ɗibi mutane ina ya baza shi ba cikin su ya yi ba kuma su sun tabbatar da cewa ɗibar mutane a cikin su yana wahala shi yasa za ka ga in ba dan daga bayan nan aka yi rigima a wasu gurare ba ranar juma in ka je masallacin in ɗariƙu a nan garin haka za ka je ka ga Malami yana hudu ba in shi ana wa'azi a gefe ba ka sake musu ba saboda kawai sun rena su hudu ba fa don ka gane cewa shi malamin da ke hudu ba magana safa ba ta da kowace irin kima shi yasa ko hudu ba yake yi su suna wa'azinsa a gefe bai isa ba saboda hudu ba su sa su da wa'azin haka suke kun san rigimar da aka yi a yanar da gasa eh? kuma mai janyo aka yi rigimar daga cikin fadililar rigimar ƙofofin masallatan fa wai saboda nan an sa kofar abubakar sadiku nan kofar umarul faruku nan kofar usman an bi sunayen sahabbai an rubuta sannan daga cikin dalilin suna zuwa suna musu wannan wa'adin suka ce su bari suka ki bari sai da ta janyo aka yi rigimar da wani sai da ya mutu a cikin yan ɗariƙo a rigimar da aka ko a cikin su ne wani da ya mutu a wajen sana ka bari to mu ka ga tun yaushe in dai ba zuwa da aka yi ka zo ka saurari karatu bukwa ana sallah ka zo ka yi sallah ka zo mana da shigantaka muna karatu ka kafa naka a gefe cikin masallacin ka ga bai waye eh? ka gani to wannan shine malam yake magana sai ce zalika wallahu a'ala wannan Allah shi yake da cikakken ilimi li'anna ar-rajula kana shi'iyyan rafidiyya saboda wannan mutumin dan shi'a ne kuma shi'ar ma baka ta rafidanci ta zage sahabbai walam yakun min ahli az-zuhd wa tanassub bai cikin waɗanda suke cikin ma'abuta zuhur da ibada Wani Allah ma tadhkuruhu shi'atu ba mamaki abinda yan shi'a suke ambata an tasawufihi dangane da sufancin shi wa kitabihi da kuma littaf rubuce rubutan su fi tasawuf a tuhuwanci huwa min babul ifsad ala ghairi shi'ati dinahum wa yana cikin babun bari mu ɓata waɗanda ba in shi'a ba mu ɓata musu addininsu da mazhabansu tunda yanzu in kana sufi sai aka ce maka ai ga wani sufi ma ga abin da ya ce dangane da aƙidar da shi bai fito kai tsaye ya ce ta shi a bace amma tallata ta yake mafi ƙaranci zai sa dinginuwarsa zuwa ga sufanci ka saurare shi kuma kana iya ɗaukar ko shi wahati an fahimta ai to shi ne sai malam yace haisu ta yadda innahum qad zakaru sun ambata wa balagu sannan suka kai makura wajen ambato fi zikir musannafatihi a cikin ambatan ababen da ya rubuta fi muktalafil ulumi a cikin ilimin muka mabambanta wa funun a cikin fannon lirjara dafi a matakin da an na kasirin minan nasu da yawa daga cikin mutane ma shakku ko kwanto suke fi wujudihi wajen su wa haƙiƙatihi da haƙiƙanin cewa mutumin nan ma an yi shi wa zalika da'a'u wannan da'awa kullu ahli fanni ma'abuta kowane fanni annahu minhum cewa lalle yana cikin su kamar yadda yanzu ake ta rigima kiristoci su ce annabi isa annabi ibrahim nasu yahudawa su ce nasu ne mushrikai ma su ce nasu ne ba sai da Allah ya ya raba gaddama bai ce ma kana ibrahim yahudiyan wala nasrani walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al mushriki Hattal falasifa hatta masu ilimin falsafa wa Sina'a sana'a da ma'abuta ilimin sana'a wal da ma'abuta masana kimiyya wa da likitanci wal falaki da masu ilimin falaki wa da wasu su min arbabil ulumi dunawiyya wa wanda suke da alaka da ilimin duniya suna da awar cewa ma nasu ne fastasharuhu shahararsa bi kulli hadhihi al-funun da du'annan fannonin la تتفق مع كونه صوفيا منقطعا ba za ta haɗu ba su a ce sufi ne yanki wannan kenan to kaga malam ya kawo malami na biyu Jabir bin Hayyan al-Kufi na farko shine Abu Hashim al-Kufi to tunda kaji ana ta al-Kufi al-Kufi to dama kufu gidan bala'i ce Iraki yawa Iraki matattarar fitina ce A su na uku abdulkarim asufi almashu ba da wato bi abdaka wanda ya rasu hima ɗari biyu da goma daga rassan aniyu an na homina shi'a cewa yana cikin yan shi'a wani nasmahu abdulkarim ke sunansa abdulkarim wa daga hafi da hu muhammad bin ali bin abdaka ya ambata cewa jikansa muhammad bin ali bin abdaka kana imaman li ahli tashayyu jurja ya kasance ma'abucin wato jikansa muhammad bin ali bin abdaka kana imamin imami ne da ahalin tashayyu'i da ma'abuta shi shi an ci a jurjan a can jurjan wannan cikin al'ansabu a mujalladi na tara shafi na 170 ko 185 wa zakarahu ainihin ƙudati alhamzani wa asufi al-maqtul wannan malamin wanda aka shiga bi tuhmatu tashayyu da tuhuma ta shi'anci wa ghayriha da wannan ta min al-bid'i na bid'o'i a shekara ta ɗari biyar da ashirin 525 ya ambace shi faqala sai yace walam yakunu as-sadiquna masu shiga ba su kasance ba li tariqin lahi zuwa ga hanyar Allah fil a'sar as-salifa azaban nan da suka gabata wal qurunil ula da karnunukan farko yu'rafuna bismi tasawuf ana sanin su da sunan tasawuf wa inna masufi shi sufi lafzul lafazi ne ishtahara fil qarn thalith wanda ya shahara a karni na uku wa awwal man sumiya bi bagdad bi hadha al yace farkon wanda kaga can kufa ko to nan kuma kaga bagdad ko yace farkon wanda aka fara ambata da wannan sunan a bagdad shine abdukas sufi وهو من كبار المشايخ وقدماء هنا تكن من ينشي هني سنينا تكن نفرق فرقنسو وكان قبل بشر بن الحارث الحافي يا كسنتي غبان بشر بن الحارث الحافي والسري بن المغسل السقطي يا كسنتي غبان وإلنا wannan ya zo cikin risalatu shakwa al-gari a shafi na 17 da shafi na 18 wa zakara ku shi'atu fi mu'allafatihim yan shi'a sun ambata a cikin wallafe-wallafensu ala annahu minhum cewa shi ma wannan yana cikin su wa sakuhu suka siffanta shi bi zuhudi da zuhudu wa atizalin nasi cewa ya nisanci mutane wa annahu kana min ahalin kufa yana cikin mutanen wa kufa sun mantakala sannan ya ciranta ila bagdada kaga daga kufa zuwa bagdada abu hashim al-bagdadi al-kufi wannan ma al-kufi to shi wannan shi kuma al-kufi al-bagdadi ko kuwa to ya ga daga nan wa annahu kana yulaqabu ana masa lakabi bisufi da sufi malam yace rabi ka koma risala at-tasawuf da ihsanul ilahi zahid ta koma risala ta ihsanul ilahi zahid zaka ga wannan wa tarjama muhsin al-amin muhsin al-amin yayi tarjama li hasidihi jikansa muhammad bin ali bin abdak al-judani wa naqala fihi aqwal ulama shi'a ya naqaltu maganganun malaman in shi'a akan sa haisu ta yadda zakaru annahu suka ci shi wato abdulkarim sufi almashur bi abdaka jalilu qadir yana da girman daraja mutakallimu mai magana ne min ayani shi'atul imamiyya yana cikin manyan manyan malaman yan shi'a wa annahu muqaddamun wato muqaddamu shi'ati wa imamuhum fi jurdan cewa shi ake gabatarwa a cikin malaman shi'a sannan shi ne jagoransu a jordan wa min mutakallimi na fil imamiyya yana cikin manyan waɗanda ake ce musu almutakallimin a cikin ɗan malamin shugabannin shi'a walahu tasanifun kafira yana da wallafe wallafe da yawa kaga a ayanin shi'a juz'i na tara shafi ɗari 437 وهذا malam ya ce wannan yadullu ala ta shayu a hada sufi yana nuni tsawon shi an cin wannan mutumin da shi ma yana a sufanci wa imamatihi da kuma imamansa sali shi'a zuwa ga shi'a hatta kada ala amru shi'ati har sai da al'amarin shi'a ya koma fi jirjan a jirjan ila hafidihi al zuwa ga wannan jikan nasa wanda aka ambata da shi ne sai malam yace haula istalasa wa'annan ukun da muka ambatan maka a wannan abu hashim al-kufi sai jabir bin hayyan al-kufi sai abdulkarim bin ah, abdulkarim sufi al-mashhur bi abdaka malamai uku kenan ko sai yake to haula is-salasa hum a jaa dhikruhum wa'annan uku sune wa'anda ambatan su yazo fil masajid at-tarikiyya a masajid na tarihi wa kutub at-tarajum da kuma littattafai na tarajum wattabaqati da kuma tabaqa a ce wani yana tabaqa ta kaza wani yana tabaqa ta kaza ala annahum awail as cewa su ne farkon sufaye Waje a zikiruhum amma tansiyadu fi da'iratil ma'arif islamiyya an jumu'atin min al-mu'allifin al-mustashriqin wa ghayri wato sunan siyadu cikin wani littafi da ake ce masa da'iratul ma'arif islamiyya wanda ya zamanto majmu'a ne na rubuce-rubuce da aka tara na al-mustashriqina orientalisu ni ban san ya zamu fassara al-mustashriquna da Hausa ba eh, eh? sunan al-mustashriquna ko wa ghairihim da wasansu ko man kanat lahum inaya waɗanda suke da kulawa wa dirasa da kuma kara dirasa fi tasawuf wa sufiya a cikin lamarin sufaye da sufanci wa nasa aktsaruhum da yawan sun tabbatar wa raddaha wasfa Jabir bin Hayyan da kuma ya raddaha Jabir bin da siffanta Jabir bin Hayyan wa abdaka da kuma abdaka bisufi wanda ake ce masa abdaka sufi wa harumin min hadhihi an-nuqul as-sabiqa zai bayyana gare ka cikin wayannan abubuwan da aka nakalto wanda suka bata fi hadhihi shakhsiyat as-salasa cikin wayannan mutanen guda uku iddatu haqa'iq haqiqi masu yawa awwalan malam yace na farko anna aba hashim al-kufi laysa min awa'il as-sufiyya bai cikin farkon sufaye kama yazu umu shi'a kamar da in shi'a suka faɗa da annahu law na awwala sufi da a ce yana cikin farkon sufaye lama na kitabu min ta sufi ko a wa tabaqatihim yaqulu min dhikri wa akbari lama kana da bai kasance ba kitabu wani littafi ko da lama kana da ya kasance kitabu wani littafi mun kutubi tasawuf daga cikin littafan sufaye wa tabaqatihim wanda yake faɗan tabaka na sufa ya min bikirihi wa akhbarihi da sai ya ambaci sheshi sannan sai ya faɗi labarin shi Walgulu da kuma gulurin su fi ahwalihi wajen faɗan halayen sa wa karamatihi da faɗan karamomin sa dole zaka samu tarjama su cikin littafan da suke faɗan rijalat tasawuf ko a ce an haife shi gari kaza ya taso ya yi karatu wuri kaza sahibul karamati ne Allah ya masa karamomi daga cikin karamarsa akwai kaza ko kuwa so da sai ka samu wannan khasatan musamman ma wa anna ta qadiman wa hadisan sufaye da da yanzu la ya na kafira. wato basu damu ba da yawa bima zakarahu ash-shi'atu fi hadhihi shakhsiyya abinda yan shi'a suke faɗa akan wannan shafi wannan mutumin tsa'anin wa tajridin fi dinihi na suka da jarhi a cikin addinin sa mazhabi da mazhabinsa bal innahum kai bal ma su wannan ya'tazuna bi shahadati ta'ani wa tajrihi da su suna samun izza ne da shaidar wato suka da tajrihi wa takfir da kuma kafarta ala annaha min al-karamati cewa lallai tana daga cikin karamomi wa burhanin da kuma hujja ne ala ta tahaqququ tasawuf fihi cewa lallai sufantin su ya tabbata lima za'amuhu bi anna tasawufa ahwal saboda abinda suka faɗa cewa sufa suna da ahwal wa ara al-aqli da ara hankali wa naqli da naqaltuwa kamar taqal mutasawwif fil maqamati kamar yadda sufaye suke hawa mukamomi wa balagal gaya ya kai makura wal muntaha ya take fitta so a cikin sufanci kullum mazdad inkarun nasi duk lokacin da inkarin mutane ya karu wal ammati alaihi da kuma kowa da kowa gare shi thumma inna aba hashim sannan wannan aba hashim al-mazkur fi kutub shi'a lam yadhkurhu min ahli at-tasawuf wato bai ambace shi ba daga cikin ma'abuta tasawuf illa abu nu'ay sai abu nu'ay walam ya nussa ala annahu kufiyun aw sufi shi kuma da ya kawo shi a cikin hilyatul auliya bai faɗi cewa yana cikin sufaye ba bai faɗi cewa mutumin kufa bane walam yadhkur fihi siwa annahu bai faɗi komai kawai ya ce abu hashim az-zahid wa zakara fihi ya faɗi akan sa asarar ma'duda ta tsuroyi masu yawa wala yuqlamu ba asan hal huwa min ta'ayinihi a shia aw ghayruhu ko yana daga cikin ayyana wa shi'a ko daga waninsa kawai dai haka ya kawo shi yace Abu Hashim az-Zahidi shikenan ya zai ambaci ababen da suke da alaka da tatsuniyoyi akan shi shikenan saniyan na biyu anna Jabir bin Hayyan wa abdaka shi'an shi'iyan bi isbat wa iqrar shi'a malam yana so ya nuna maka waɗannan mutanen na farko da aka ce sufaye ne to ‘yan shi'a ƙarya suke yi da awa suka yi na bari su shiga rigar waɗannan mutanen ko ba komai za su ci riba biyu zai ba su damar yin amfani da su wajen tallata shi'anci da rigarwa sufanci sannan zai ba su dama wajen sukar addini da rigar waɗannan sufayen kuma har gobe hajji yadda ka ga yahudawa na yi a turo wani shigo cikin ku ba na ku bane kuma ma sai ga sun yi sai ga sun irin wannan abu daga mutum wani lokaci ba ma wai su ba ba hadda awar ahadu sunna sai mutum yanzu tijjani samawa ba ya rubuta littafi ba ya shi ahun ahadu sunna kuma ɗan shi ne kuma farko da awa ya fara yake shi ɗan tijjaniya ne ya ce ya je wata maktaba ya sai bukari da muwadda da waye da waye a mota daga nan zai je wani gari ya karanta eh ya ce ya daga au ya sai bukari da muslim da muwadda da waye ba fa zauna fa yi karatun bukari a wajen wani malami da kan ya siya a mota ne daga wani gari zuwa wani gari ya karanta daga nan ya gano ya gano sunna ƙarya ce shi a ce gaskiya kuma ya ce ya yi karatu a wata jami'a ana ce mata jami'a ta zaitun a tunisia kuma ka ja ka bincika ka samu karya yaki. makaryaci ba haka ba an fahimta to shi ne abin da malam yake so to shi ne sai ce maka da jabir bin hayyan da abdaka shi iyani bi isbat wa iqrar shi aw ghairi eh bal ba ma wannan mahumamin a'yani wa a'immatihim al-mashhurin suna cikin su suna daga cikin shugabannin su sanannu amma da suka tashi kowanne tatil din sa shine as-sufi ko wa yatarajjahu indi malan yace zai rinjawo a gurina anna awwala malluki luqiba bi wasfi farkon wannan aka farawa laqabi da siffantawa awwal sufi min wa farkon sufanci daga cikin su wa kana jidiran bihi kuma ya cancanta da wannan huwa abduka wa in kanat ake akiba wafati jabir ko da yake rasuwarsa ta biyo bayan rasuwar jabir wadalika wannan lima taqaddama zikruhu saboda abin da ya gabata min anna jabiran wa in kana wa sufi ko da an wasafa shi an masa laqabi da sufi fa inna siratahu lam takun ka sufiyya tarihin yana da alaka da sufanci irin na wancan zamanin ba min haythu tazakkud ta yadda za su dora ma kansu gudun duniya wata nassuku da ibada wal da rashin hutawa walin qita'u da yanke ma abubuwa na jin daɗi kama huwa mashuri mashhur ana sufiya kamar yadda yake abinda aka sani da waɗanda suke da awar sufanci a wancan lokacin kenan to shi wannan Jabir bin Hayyan din nan ko da an siffanta shi da wannan an ci as-sufi to yanayin shi ya nuna ƙarya ne bai yi daidai da sufayen wancan zamanin ba sai yake cewa tun ma'annahu sannan shi ɗin nan lamyar zikirhu ambatansa bai zo ba fi kutubi shi gairi shi a cikin littattafan da ba na in shi'a ba wa amurhu wa amurin muhimmu kaga an ambatansa bai zo cikin littattafan shi'a ba wannan ya nuna maka cewa ɗan shi'a ne kenan ko wa huwa an anna istisharahu Shahararsa sabil ulumil ukula da wasu ilimin mukana da wata sinifatuhu wata sanifahu ko wata sinifahu da rubuce-rubucensa fiha a cikin ta kana aksara min ijtihadihi ya fi yawa akan shahararsa wa tasnifihi da rubutan rubutan da ya fita tasawuf a cikin ilimin sufanci shi yasa dan ka gane shi sufancin da awaci kawai ko rubuce rubuce bai akan shi ba wali anna abdaka kana ra'asan shi kuma abdaka ya kasance shine shugaba fitashai wa tasawuf a cikin sufanci da shi'anci yayi da awar sufanci amma a ɗauko tallar mai shi'anci waƙar kana lafzin tasawuf yi tsalaku fi zalikal wakti lafazin tasawuf ana faɗansa a wancan lokacin alaba da zuhajin kufa akan wasu waɗanda suka ɗora wa kansu gudun duniya cikin mutanen kufa wa ala rahaɗi sannan akan wata jama'a min as-sa'irina bil iskandariya wayanda suke tasowa daga ainihin wato iskandariya wa qad zakaru sun ambaci cewa kaga wannan alwalatu wal qudatu lil Kinji, da kuma da'iratul ma'arif al islamiyya wa qad zakaru sun ambaci cewa anna abdaka kana yaqulu yana cewa inna imamata bit ta'yin imamanci bayan manzon Allah dole ya zaman to ta hanyar ayyanawa ne ana ganewa mu fahimtar ahalis suna cewa shugabanci bayan annabi ya bar duniya ta hanyar ishara an gane Qur'ani farko da ya ishara cewa illa kan tansuruhu faqad nasarahu Allah idza akhrajahu alladhina kafaru sani tun da ko aka ce maka shi annabi yana kaga sani yasnayi Da sai zamanto farkon al'umma nan shi ne Abubakar tun daga hijira tun da Allah ya ce saniyas ne to dole a matsayi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai sai na abu shi sa sai zaman to salin annabi a khilafanci ko to a khilafancin nan da yana da shi manzan Allah kafin ya rasu wata mata ta zo ta samu manzan Allah ta bayyana mai matsaloli ya ce mata ta ubi na je ki dawo ta ce in na na dawo ban same ka ba kamar tana na an bujiro da annabi mutuwa ya za a yi sai ce ki samu abubakar in ba na nan in baki same ni baki samu abubakar kaga wannan ya nuna cewa inda zai bar duniya wanda ya kamata ya tsaya matsayinsa shine wa sai na abubakar sannan abu na uku yana dare kafin ya rasu kwanaki mai tso sai na ali yana nan. amma ya tura sai na bakare ya ya jagoranci mutane wajen yi musu sallah ka lura to shi kaga da sai ahli sunna suka ce in ka tattara irin waɗannan nusus zai baka sakamakon cewa annabi yana ishara in ya bar duniya wanda zai zai tsaya makwakonsa shine sai na aji sannan mun faɗa musu ta hanyar littattafansu da muka karanta cewa su fahimci sai ali da sai na abakar ba fa tsara ba ne ko ta fuskar shekaru ba ko mana cewa ana samun daraja a addini ba ne da shekaru a'a saboda ko da Allah ya aiko annabi shekarun manzan Allah kowa ya sani arba'in ne a lokacin da sai na abu kana da shekara talatin da takwas a duniya akwai maganar da take cewa shekara goma shekarun sai na aligayar da aka ruwaito shine shekara sha shida ko sha biyar na yawan shekarunsa a yanayin yadda maka take lokacin sai na abakar yana da kuɗi yana babban mutum yana kara eh? idan za a ba annabi gudunmawa da kariya ta kowace fuska don Allah ko ta fuskar karfin jiki ana iya haɗa ɗan shekara sha biyar ko sha shida a lokacin da mai shekara talatin da takwas a duniya zai yi shi sa gama na Allah ya faɗa cewa kafin ya bar duniya cikin abin da ya faɗa cewa kowane mutum da ya mana alkhairi a duniya sai da muka saka mai amma manzo Allah ya ce sai Abubakar shi kan Abubakar tarakna ta lillahi mun bari sai dai Allah ya saka mai wanda aka ya faɗa cewa inna min amannin nasu alayya mafi baiwan mutane gare ni a duniya fi suhbati wa malihi wajen abokantaka da da sadaukar da dukiyarsa shine sai na abaka an fahimta yi wannan kuma wani karatu ne na daban landa duk muka garwaye da su ko saji an fahimta to shi yasa rayuwar sayyidina ali ga wanda yake mabiyinsa ne na hakika ba dan rufu ba sayyidina ali babu inda a rayuwar shi ya taba dago ka fada sayyidina da shi da sayyidina abakar sai? babu wadda sai sa ya zama a cikin ƙureshu farkon wanda ya fara sa sunayen Ajere ya sa abubakar umar usman sai na ali ne ya fara sannan ɗansa al'imamu hassan da al'imamu sun duk suka zo suka yi koyi da shi wanda ni nan gurin ka sani na sani duk lokacin da ka haifa ka ce bari in sa mai sunan wani ƙauna ce take sa ka haifa ɗa ka ce bari ka sa sunan wani ba ke yawa tsakanin ku da Allah haka ne kowa ka wata to a tambaye su sai na Ali yana da nan ƴaƴan masu wannan sunayen yana da Abubakar yana da Umar yana da Usman ko bai da shi sai na Usman a Hussein yana da ƴaƴa masu wannan sunayen Abubakar da Umar da Usman ko bai da su sai na Hassan yana da ƴaƴa masu wannan sunayen Abubakar Umar Usman ko bai da su to ya aka yi su suke haifar ƴaƴa su sa waɗannan sunayen ya aka yi ku zo ku yi da kuna san su mutum in yana da wannan sunan ma wani sai canza aka kaga bai wa an fahimta yi wa kana ya kasance ai layi la ya'kulu lahama baya cin nama ya tuki kanshi mimma yadullu wanda yake nuni ala guruhi akan guluwinsa fi tashayyu wa a cikin shi'anci da sufanci wa nassa ala zalika shi'atu wa sun tabbatar akan wannan ɗin shi'a da wasansu wannan malam yace ka koma a tasawuf li shaykh ihsan ilahi zahir shafi 143 da kuma da'iratul ma'arif islamiyya juz'i na biyar shafi na 266 ya min mimma taqaddama zai bayyana gare ka cikin abin da ya gabata anna abdaka huwa awwal man ishtahara bismi sufi wannan abdulkarim as-sufi al-mashhur bi abdaka shine farkon wanda ya fara shahara da wannan sunan wa annahu kana yutlaqu ala jama'atin min ash-shi'ati min ahli al-kufa to ya kasance ana itlaqin wannan akan wata jama'a daga cikin ɗan shi'a a kufa an gane mutum ɗan shi'a ne amma sai a zo ana masa laƙabi da sufi an fahimta yi wal kufatu ita kuma kufa hiya mawqin at-tashayyu' wal ghulu war raf dama waje ne na zaman shi'anci da guluyi da kuma rafidanci wa hada yu'akkidu wannan yana tabbatar da wahidatul mansha'a cewa abin tare suka taso baina shi'ati tsakanin shi'a wa ko baina sufiya da kuma mai sufanci alladhina talaqqa hadha al-madhhab wa inda suka karɓi wannan marhabancin an ha'ula'ir rafida daga rafi rafidan allazina wajadu wayanda suka samu fi ko a cikin wato koyewa bi da zuhud ibada da ibada idaman to babana aziman kofa ce babba wa madakalar rahaban ko mashiga ce mai fadi li tafriqi musulmi da dan raba karman musulmi wa basil furqati da yaɗa rabuwa wa littafi da bai da tsakanin musulmi wa idafi muqawamatihim da kuma raunana wato kutona fitan da za su rabbi wata shi ga shi'a an fahimta yi kamar yadda wannan abin ya yi tasiri hatta cikin abin da ya shafi harkar ruwaya da yawa galibin ruwayoyin da zaka ga an kawo ana faɗar abin da yake da alaka da sukar sahabbai sai kun zo kuna ta ƙoƙarin yin bayanin yadda yake wanda suna cikin littattafan sunna ne Ke ka ga wanda ya roƙi sai a ce maka yana da alaƙa da shi an ci shi sa aka samu wannan wa shi sa aka samu wannan matsala an fahimta a yi wa makkanu sun samu dama min kasbi kafirin min ahalis sunnati na aiki akan da yawa daga cikin ahalis sunna alladhina dakalu fi tasawwu inda suka shiga tasawwu kaduwa ha gani su da Allah ba suna da awar cewa su ahli sunna ba amma dan Allah shi an ci yana musu kanna komai yana yi kuma da gaske in an ɗauki ma'anar sunna da fadi an fahimta yi a gurin ɗan shi'a in ya ce maka ahalin sunna to hadda su su yana nufi da su kuma suna da rubuce-rubuce da suka yi duk abin da kake ganin sun faɗa na zagi ko cin mutunci akan ahalus sunnan da ka sani to sun yi shi akan sufaye na zagi da cin mutunci da waye da waye da ka wasu daga cikin su ai kwanan nan sun fara fitowa suna bayyana irin wannan zage zage misali a ce maka shehu tijjani batacce ne a ce maka ƙarya ne ba jikan annabi bane kuma wanda zai wannan da rigar ta shi an ci zai ce ƙarya ne shehu tijjani ba mutumin kirki bane shehu tijjani kaza shehu tijjani kaza magana jikan annabi ne ma maganar banza shi. an lura suka sanya su fi janibihim a janibin su fi na sharri ta shi wa mabadi wajen yaɗa shi an ci da kuma mabadi Ababai na farko da ya kamata mutane sani a kai shi an sai suka sanya su haka wa muharabati daulatul islami da kuma yaƙar daular musulunci wasu sa'ayi da kuma yin sa'ayi fi iqamati dawlatir rabbi wajen ya za a yi daular in shi'a ta tsayu yanzu ka kalla ka gani wannan rigima ba na so shiga cikin ta amma wannan rigima yanzu take faruwa wacce take da alaka da siyasar duniya da yawa cikin musulmi sai an yaudare su sai an ribance su da wannan rigimar da ake tsakanin iran dawa kuma dama na faɗa na ce ne hayatul matsafi daga ƙarshe su ake a nuna duk duniya ba wata sadaukar ma wacce za ta kare musulunci sai ita to ban san musuluncin da za a kare ba wanda yake kallon abubakar mutumin banza ne umar mutumin banza ne usman mutumin banza ne nana aisha mutuniyar banza ce hafsa mutuniyar banza ce eh banda fa miyagun su banda kai kanka ahli sunna idan da zaka mutu zo kan gawar ka su tsaya Addu'a tsinuwa za su maka sallar da ake yi maka ta jana'iza ai kabbara hudu dama sun ɗauka wannan sallar ta munafikai ce kai munafiki ya kamata a maka kabbara guda biyar ne ya kai maka hudu duk wanda ni fa na fi karanta fa a littattafan shi'a fa cewa in dai mutum ya mutu wanda ba ɗan shiya ba in suka zo kan gawar shi suka tsaya to abinda aka ba su umarni shi ne su addu'a ta Allah ya tsine Allah ya cika kabarinka da wuta Allah ya cika kabarinka da mucizai na lahira da kunami na lahira abinda aka ba su umarni ke irin musulunci zai ɗaukaka musuluncin da zai ɗaukaka abubakar ya ƙasanta wani irin musulunci ne musuluncin da zai ɗaukaka umar ya zama ƙasƙantacci wani musulunci ne zai ɗaukaka na na’aisha matar annabi da hausa su zama ƙasƙantaccen mutane wa ayyu islamin haza eh to haka fa suke yi fa wannan abu sahabbai ku duba ku gani yaƙin fa da suke da kafirai na faɗa na ce nan in ka tashi daga cikin garin madina zuwa Bada, tafiya sai ka je ka dawo ta kilomita 400 a ƙasa sabai suka yi ta a lokacin da babu ababen hawa irin waɗannan ga zafin rana kuma yaƙi ga sahara ga wato ba wannan ba ta buka da Allah ya ce laqad taballahu ala an-nabi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'atil usra Allah fa da kanshi yace ya bude kofar tuba sai fara da annabi yace Allah ya karɓi tubarsa sai yace wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu wayanda suka bi manzon Allah fi sa'atil usra a lokacin da yake akwai mugun wahala ko ka gane ko baka gane mutum da Allah ya ce maka akwai wuya to akwai a wancan yanayin fa daga madina zuwa ta buka tafiya za a yi fata kilomita 800 a ƙafa in annabi zai tafi yaƙi sai ya tauriya amma wannan yaƙin da za a je sai da annabi ya faɗa kowa ya ce a shirya ga inda za a je saboda wahala alaga ta malam dan Allah ka lissafa tafiya ko a yanzu a wannan zamanin a mota a ce za ka yi tafiya kilomita dubu ɗaya da ɗari shida zuwa da dawowa don Allah duk yadda hanya take da kyau akwai matsala ko ba tafiyar kilomita dubu ɗaya da ɗari shida to alaga ta malam ka sauwara ma kwakwalwarka mutumin da aka ce wannan tafiyar a lokacin da bai da abin hawa mafi sauri sai doki sai raƙumi ko kuma a ƙasa ya yi tafiyar kilomita ɗari takwas a ƙasa ya je ya dawo kuma wannan tawagar da ta fita abubakar na ciki umar na ciki usman na ciki amma tare da haka waɗannan mutanen mutanen banza ne duk da waɗannan kafirin da suka yaka su ba su cancanta ba a dawo duniya ta goya musu baya su da suka yaƙi kafare tare da annabi eh to shi yasa muke ce mutane ai haƙuri in sun auna da irin ma'aunin da muka auna musu ba laifi ne ba ko kuwa in dai ya kafare ne ke sa a goyi bayan wani ai sahabba ya kamata a goya musu baya ai sun yaƙi kafare kuma tare da wa tare da annabi amma ga makomansu a wajen mutanen nan munafikai ne fasikai ne fajire ne mutanen banza ne eh to kai ma kowa za ka yaƙa muka ce ba mai da kai ba sai ne in dai ya kafare na sa a goya mutum ba ya kamata a ce sun goya wa sahabbai ba ya kamata a ce sun musu uzuri ya kamata a ce sun yadda mutanen kirki ya kamata a ce sun yadda addini suka daga amma duk da haka ba su yadda ba an fahimta yi to wannan na zama da yana nuna lokaci ya ko eh sai ce wa qad ta ga wa muharabati wa mallan lam yatamakkanu min tasbihi duk wanda ba su dama wajen yin aiki a kansa liya amala ma'ahum don yi aiki tare da sufi mafattata wajen abin da suka yi tafiye a shekarun da suka wuce sannan muka fara rigima da mutanen nan Allah ne ya tarauta su akwai fa kuɗa hamsiniya da suka yi tsari na shekara hamsin suna sufi sun shi an da duniya kuma ku duba ku gani yadda suke zuwa cikin ƙasa su kafa wani su ba makamai ya kafa gwamnati cikin gwamnati inda wannan abin ya tabbata a Najeriya wa'annan da kake gani suna zariyan nan da waye na rantsi da Allah sai an kai lokacin da saboda ƙarfin da makaman da suke da shi ba za mu iya wannan karatun akan sa ba tunda ai farko in ba ku manta ba an fara in kai karatu a su sai har gida su dauke ka sai kamar ka su ba ka suka dinga yi ba to sai ka je ka bincika me ya faru a Labalan. da suka kafa hezbollah me faru a baharin me faru a ina me faru a ina da yaman da wasu gurare da syria a wata yara, ita syria an yaƙi wasu abubuwa na san abin da sun wuce amma waɗannan guraren da suka kafu suke da makami da ƙarfi ai ba wani halin sunna da isa rayuwa yana motsi ne ke baka isa ba to shine sai malam yake cewa wa man lam yatamakkanu min kasbihi li ya'mala ma'ahu fi muqaddatihi duk wanda bai yarda ya zo ya aiki tare da su ba akan abin da suka tsara ya goya masu ba su cimma faqad aminu janibahu fala yu'adihim wato sun amintar da sashen sa ba zai gaba da su fadil an yuharibahum na ma ya ke su aw yunkira alaihim ko yi musu inkarin raddahum shi'ancin su zagin sahabban su wata a wa mazhabu an fahimta yi in ba za ka zo ka aiki tare da su maka goya musu baya to mafi karanci shine su baka aminci kakka fito kai gaba da su kakka yaƙe su abin da suke kai na aqidar su kakka yi musu inkari ka kare su la'anna dukulahum fi tasawufi domin shigar su a cikin sufanci ya'ani yana nufin ishtigalahu shagaltuwar su bi anfusihim da kansu islahi bawatinihim da kuma gyara mibadinin su tunda su su ba haka suka ce to da ba za ka zo tare da mu ba kai aiki akan kutsar da muka tsara ta shi an tadda mutane to kuma zai ci gaba da ka kai mana inkari kai fito na fito da mu aw alal aqal adamu listigali biyu ko mafi karanci shine kasu shigaltu da su fi ma fihi cikin abin da suke kai min mazahiba wa ahwal na mazhaba da kuma ahwal wa bi zalika asalu al-amr bil ma'ruf da wannan ne suka kore al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar wa fatahu majala suka buɗe fage da kulli shar sahibi sharri aw bid'atin da kowane ma'abucin wa sharri ko bid'an ya bussa ma indahu bainal muslimina kuma ku duba ku gani ƙalubalantar kowane abu na ɓanna wanda za a shigo da shi cikin addini idan ya taso wa al'umma tsakaninku da Allah wa ke tsayawa kai da fata su yadda abu eh? ko yanzu da wancan wanda ba musulman bai zagi annabi lalla suwaye suka fi fitowa su ta da jijiya wuya akan zagin annabi da aka yi a daidai lokacin sai ka ga wani ma ya zo yana cewa wai ai rashin hukunta irin su malam law wai shi ya buɗe kofar wai kai kai ka ji ba saboda Allah ma ku duba da ke ku gani wadda ka Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah madaukakin sarki ya samu gama da duniya lafiya ana nuna mu lokaci yayi wannan 60 da nawa muka tsaya za mu tashi 60 da ko abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ka yafe mana wa bi qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh